نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم الاثنين من الصلاحيات الشعب ودراسة رمضان بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga garin makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ashirin da shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya wannan muke da kowai dace da mu duniya da rayuwa Allah muke da kowai karbi ibadanmu a cikin wannan wata mai albarka Allah muke da kowai sarka wannan ramadan inda muke ya kasance mafi alkhairi ramadan inda muke rayuwar karatu da muke yi jiya mun tsaya a kan wata ramadan wata ne na kyauta wata ramadan wata ne na kyauta wannan karanta da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mafi kyautar mutane abdullahi ibn abbas yake cewa maza Allah ya kasance mafi kyautar mutane sannan kyautar da Allah sallallahu alaihi wa sallam tana ƙara fitowa fili a cikin wata ramadan lokacin da mala'ikan allah mala'ika jibril da ke haɗuwa da manzon allah sallallahu alaihi wasallam su yi mudarasa alkurani ibn abbas yake cewa wallahi manzon allah ya fi kyauta da alkhairi fiye da iskar asabar nan da ake turowa malam ta wasa fa'u mustatir min fadail al-ukhra dan ne kyauta ya haɗu da wasu kwana da wasu kwana wani daban-daban فالسخي في أغلب الأحوال يأخذ بالأصل متوجه كثيرا بتوكا عن هزر أبيهم أم أسكما في يوهاني ذاك ما مسني بكور كيف ينا كور كيف النقمين أفوا ويتحلى بالحلم ينا سفتوى دجوريا كما أبي ويجري في معاملاته على الإنصاف فنقول أن بسكي معاملة شركة أكوي عادل ويؤدي حقوق الناس من تلقاء نفسه سنين أبا موسى حقوق السوء أكرا الكيش ما أبا سوت أسوسا بيش حقوق السوء باقي الشيء أكرا الكيش لما سأك وتبا مثل الكيش وتجدن السخية بحق متواضع لا يقيس به الكبر ذاك وتودك تسمي كوتا inda Allah ya aga zamani za ka gan shi musawa wayan mai kankan da kai kankan da kai Allah annabu yake cewa wa ma tawadu ahadun lillahi illa rafa'u babu wanda zai kankan da kai dan Allah mutum ya kankan da kai dan Allah ba sai Allah ya dauka kai za ku so da kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mutum ne mai kyauta ba za ka mutum ne mai kankan da kai baya gani ya kai wani matsayi la ya tsaye min kibar girman kai baya ɗaukar shi annabi mai ke cewa la ya dukul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar duk mutumin da ya kasance a cikin zuciyar shi akwai daidai da ƙwayan zaza na girman kai wanda Allah ta bada shiga aljanna wala tastakhifu khuyala zaka ba ga ya tafiya na dagawa da khuyala da girman kai mutane ولتجدنه أقرب الناس إلى الشجاعة وعزة النفس ذاك ساوتو لك انتوي كوتا ما في كوتا متالي وجل جالوتا تكوما إذا ساري وإنما يقتل الإنسان الشجاعة والعزة بشدة حرصه على مسائل الدنيا نصف بين رسا جار ثاني وكما لو كتا أن جار الدنيا إذا يتشيان آني ودعين رأي ورد الدنيا وقد جرت سنة الله بأن السقي بحق يفوض بالحياة الطيبة للي سنة الله تابدانا للي سنة الله تابدانا مثلا دا الله سبحانه ثلاثة وثاني وتشعوتا للي الله سبحانه ثلاثة يا ساس بيان الله يمسك لوتا درايوا من شو ولا تكون آقوة إلا رعاية من الله والكرامة فنقول لك الأرجنش الله سبحانه وتعالى زيد ولا شيء فنقوم أنا ذكرته فلما كان رحيما بالفقراء والمساكين والمحتاجين لو تلت أن تبتين قيني قسرك زمسيني دمام قاسا حريصا على إفعاله قول وشينا قلو يكفن تي سورة موتا سجنادي وإدخال السرور والبعد تعالى نفوسه فنقومنا شكر da farin ciki da annashi a cikin zuciyoyin kana da ba'uru min jinsa amali da ka sai kasance sakamakon aikin da ya yi shi ne irin aikin da ya yi ta farka bayan allah ya yi to kai ma da izinin allah allah zai farka wata هذا وإن السخاء ليس مقتصرا على فضل المنفعة kyauta ba ba ta ta kaskwai a kan malamin kyau bal inna mafhumahu a musfa'u wasuwaru a amu wa mana surori hanyoyi na kyauta suna da yawa suna da fadi famin suwari yana cikin hanyoyi na kyauta an ya kuna da insani dainan al'ahu da zai ce kana mu wani bashi shi. ya tsaho wa an za ka sai ce ya bar mai Ba ba ka yana maka shi. sau da albarka wata rawa ba da kewa ka samu ruwa na bar masa wannan shi. ويخلي ذمته منه ذاك سيكسيره ومسند عن المؤشر وهو يستطيع الوصول إليه دون عناء ولا أثار ضد تاتي ولكن كلمة باشرة كان هذا يكون كلمة باشرة أما تكتب أنظر ما تقول هنا كمسا أنظر كمسا الفلاني لا يجي مكة إنا فاتني ما لا يجي مالك كان حيث ابن سعد ابن عبارة رضي الله عنه min ajwadin ma'rufin akwai na bawan Allah wanda ake kira qaisu ibnu sa'd ibnu mala Allah ya tsare shi da mai bishi ya tsaye na sifati kyautar musulmi hatta innahu marida marasa da aka wani lokaci sai ya rashin lafiya ya yi rashin lafiya tura ka da rashin lafiya yana ta mutane da su tsire da su ba su samu ba a kuma na mafi iya sai ga yan uwan suna ta baya wajen haidai ba sa ruwa ana jin baya. fasa'ala anhu sai ki tambaya da yan uwana zo su ga da ko na muku ne shi fa qila law ake fi innahum kanu yastahyuna mimma laka alayhim min dai ai abin da yana zuwa sai kun yi bashi da ke wani ba sa zo su zo su kalle ka wani ko da bakin da kake wani fa qala sai ki cewa akhadha Allahu ma lam yamna an yaqwa min al-ziyara الله يكون يتدوسيا بلي أنا أولا في السير تدوك يدرات هذا أولا في السير تؤلا فيه على الوجه ثم عمر مناجي يناجي سنين يأوى سمي شيرا يأي شيرا سمتين من كان لقيس عليه مال فهو منه في حي دوك مسلمون دائما خيط يمر أبارا ينا مش وأن يأتي من أن باشي أولا فما أمسى حتى كسر قصبة هذه من خلصة من أرض ما لك تعالى بأوعي غريبا بأكي يمتوا حتى لكسي أكثر قوة جريش سوى اليوم متى نسكي سوق دعوة سنة دور جريش جريش وكذا لا شك شيني كلمتي كلامتي أنه بين الله الله سبحانه وتعالى يسير في أن الخير اللوكتا كما يدعو ذلك خير الناس في قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه mafi alkhairin zamani shi ne zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wanda su bi bayan su sannan wanda su bayan su to kaga Allah ya umarce mu da mi imani da ina wanda suke imani fa in amanu bi ma amantum bihi faqad ihtadaw idan muke imani da irin abin da suka yi imani da shi to Allah ta faɗa ita ruhun shari'a shi za koyi da irin bayan Allah musamman muna cikin wannan wata mai albarka wata ramadan lallai mu dage mu iya iya mu ya kace ba ramadan wannan darasi ne wani amfani wani ya kace dukkan rayuwar mu ta kace rayuwa ce take wuta da zama da mutane lafiya da annashuwa ويدخل في سبيل الأسقياء من يستحق على أمر الأجر ويترك العجل من تلقاء نفسه يأتي ما سكوتا مسنة دي عيسو فنكون عيسو ya tattata a biya shi da aiki amma sai ce to shi ke nima na ya ce wannan aikin da na yi da kudin ina roƙon allah su mara ta nima ya kance ya yafe mun zulwan da waya da kun fi ƙabilin man ya tsafi ƙabar hawa jinna daga cikin masu kyauta akwai mutum da zai kasance kullum gaggawa yake kai komo yake yi wajen biya wa mutane bukatunsu wata kure da kura ba su yi da ya yi musu baƙin cikinsu fa'alin hasan rahimahullahu ta'ala ba ta akarwa daga hasan annabi rama ya ce da an aqdiya hajatan hajata akhi li ahabbu ilayya min a'taki basar yake cewa za da je da biya wa ɗan uwana bukatar shi hakan ya fi soyuwa zuwa gare fiye da na zauna a masallaci na itikafi na shekara guda da biya ɗan uwana guda ɗaya buƙatar ta fito yiwa zuwa gare mu fiye da ya kasance na je na itikafi na shekara guda haka hasan masu da ke hudu ibn munkari muhammadu ibn munkari na ke cewa allah mai rama an tambaye shi ayyul a'mali ahabbu ilayka wani ayyuka da suka mutu ya zuwa gare ka ya kai muhammad قال إدخال السرور على المؤمن نشقد دفرن أتك المؤمن من سنيا مؤمن فرن وقيل أي الدنيا أحب إليك توت الدنيا تتبث يا الله غريك قال الإفضال على الإخوان ليو إموانا فلا لا معنى نسيبك تو وانا أيكي شيء وث يا الله ويدخل في السخاء سخاوة الإنسان بجانب ينا تكن حرامة تكوتا وسين يكوتا لما تعيش بحيث يفضل في سبيل الخير تدري كوتا لما تعيش ناجي دم ودنعيك على الخير والشفاعات الحسنة لكما كوتا لكما كيتو ولي كيتو من إحقاق الحق mana mutum ana wani zura su ce shi ka zo ka tsaya mai ka ce a tabbatar mai da haƙƙe shi wannan da magunumi da kuma taimakon mutum da aka zaɗin ta wani na cikin kyauta wa su da'ifi da taimakawa mai rauni wa mashin ma'ar rajuli ila zi sulfani da tafiya tare da mutum zuwa da mutumin da ya kasance yana da matsayi ko yana da wani Allah ma nufin mai kita mai ya shuwa shafa'atan hasanata ya kulla wuna tsiru mina duk mutum da kan ke to mai kyau za a zane sai mutum ka zo ka ce mata mai a karba mai haƙƙin shi to ya kulla wuna tsiru mina tabbas yana da rana daga cikin wannan ceto ne annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ishfa'u to jau ko ne mu ceto za a ba ku daga ku tsaya wa mutane وجل أتربى مصهد دعوة كلها ومن السخاء سخاء الإنسان برياسة برياسته فيحمله سخاء على امتهانها والإيثار في قضاء حاجات المنتبه بارك تعالى سيك يوتا بتيك تيك يوتا جمال أيش ذاك تيك من تيك أبن ديسا يا كدي كسن bai ɗau matsayin a matsayin wani abu ba za ka sai ka ce fifita biya mutane bukata a kan matsayin shi yana ta hanyoyin kyauta mutum ya ce ya yi kyauta da jin daɗin shi da ka kai jin daɗin ka rika cutar da mutane ka kyauta da mutanen ka lokaci sannan kan ce kana wasu nasiha fi sabili na ina duk kana fatan mutane su amfana don a tabbatare a tsira tare a nan duniya da kuma lahira yana cikin nau'uka na kyauta mutum ya kyauta da ilimin da Allah su ba ta rami ya ba shi fa zalika ashtaru min safa'in ilma wani ma wannan ya fi mutum ya zo ya yi ta kyauta da zuciya yana cikin nau'ukan kyauta musamman wannan azumi ya fara fankwasa ko ba mana an fi sarari ke na yin wannan sha hudu mutum ya kasance duk wani abu da mutum ya maka kai kokari ka yabe mai sannan kuma da mutum da kanke cutar da kai ka yi kokari ka kau da kai ka yafe mai ba na kana da tsoron shi ba kana fatan kai ma Allah subhanahu ala ya dibe ka ya yi mu baki daya zai ya sai Allah subhanahu ala ya rafa da sauran zuwa yana cikin daukar kyauta mutum ya kanta dinga kyauta da haƙuri da kuma daukar tutar wadda mutane suke mai shi wani duk abin da aka yi siyara ba ka yi bar wadda su je ina tsoro sun bi zan ce kana tsoro annai muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kowa sannan kuma allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawa sannan manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda shi zai fara shiga aljanna lokacin da kace ake cutar da shi a garin masa yana da iko fa ya roƙi allah allah ya saukar da mala'iku wala allah ya saukar da mala'iku ya kan sai ta kawo mu shiga garin masa fi filla fi da bar ma lokacin da wanzu Allah je garin fa'ifa Allah ya aiko mala'ika ne tare da mala'ika jibril mala'ika jibril ke cewa ya manzan Allah kaga wannan mala'ikan dutse ne sannan bai sau zuwa duniya ba sai yau za ka Allah ya turo ka ne ya turo shi ne yana so ya ji kuma da raka wani wanzan Allah ke cewa kai la'allallah an yi hujjar aslamihim man la yushrik billahi shay'a manzan da ke cewa kai ta yi Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar daga tsatsan wa'annan mutane mutanen da rufa yi hujja ya fitar da mutanen da za su bauta Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da sun da Allah subhanahu wa ta'ala da wani abu ba kuma haka halaye lamar bayan iyayen san wuce ayat da ta suke yi wani da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ranar da manzon Allah ya rasu mutane ta fara daga musulunci addinin aina ne Muhammad amma mutanen ba yana cikin girma wanda Allah ya mutu ba ta cikin larawa da suka yi ridda a lokacin da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam biyar to kaga na shakka mutum ya haƙuri ya ga shi haɗe fushi wannan yana cikin nau'i na kyauta yana cikin nau'in kyauta ya gana cikin zuwa da mutane lafiya ya ga shi ko ya shaka ya ga shi a dinga murmushi ana wannan amma ko da shauki yana ɗaure fuska a to na shakka wannan ba nau'i mai na kyauta to da ka ubangiji muke roƙo ya rasar da mu juna da maira ubangiji muke roƙo ya sa mu cikin bayan Allah masu kyauta masu ruwan barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wata albarka Allah muke roƙo wani albarka ya rasar da mu ya sa mu cikin bayan Allah wanda za a yi tasu a cikin wannan wuta a cikin wannan wata daga wata zuwa janna Allah muke roƙo wani albarka a rayuwar baki daya Allah muke roƙo wani albarka cikin gidajenmu da wasu mu da amfanin baki daya أنا مكيروكو فسوى أن رمضان لي فاتحك على خير ذلك اليوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم لنا ورفوعنا وسائر أعمالنا اللهم بكل المسلمين الذي يشهد لك بالوهدانية وبنبيك برسالة وسلطان رحم أبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا أنت السميع العليم وتب إنك أنت الثواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا